daga nan ce markazu fu'ad markazul fu'ad litahfizil qur'anil karim bangaren iyaye mata ke da ke tilden fulani community secondary school an mu gabatar da tinatarwa domin zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin musamman kan ibadu cikin Ramadan. To yau mana ashirin cip-cip ga watan Sha'ban ba da hijiratin Nabi sallallahu Alaihi sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 da arba'in da bakwai daidai da takwas ga watan biyu 2026. Ibadu cikin Ramadan. to mu dan koma baya kaɗan daga wannan wata ibadu cikin sha'aban mhm. mu dan koma baya kaɗan al'ibadatu umuman mu sani Allah ya halice mu don me yawanci wannan amsan ba ma ba da ita daidai don me Allah ya halice mu aha don me Allah ya halice ki Yau don mu bautata mai kamar rabin amsan mu. Allah ya halicce mu dan mu kyautata wajen bauta yau ba bautan Allah yake so ba mu ji allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala fake dan Allah ya jarabta mu wane ne aikin shi ya fi kyau to Allah ya fi san mafi kyau ba mai kyan yake so ba mafi kyan na biyu inna na ga akwai suratul kafi a cikin a farko farko inna ja'alna ma alal buluwa hom, ayyu hom. Kin kinji Allah yana son mafi kyau Tun an je can cikin suratul kafi kamar aya na talatin Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozartar da ladaddakin wanda ya kyautata ayyukan shi to idan muka je suratul ahqaf a ƙarƙashin wa wasainal insana disam dai Allah ce na alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ahsan mafi kyan abin da suka aikata in an je suratu hud aya ta biyar ke Allah mai girma da kada ce wa kana arshuhu alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan Allah ya jarabta mu wane ne aikin shi ya fi kyau to a cikin ibadu gaba ɗaya gaba ɗaya Allah yana san me mu kyautata wajen ibadar gaba ɗaya ko a azumi ko ba azumi ba kama kamar mun fi kyautatawa a cikin ramadan ibadun namu sun fi yawa a cikin ramadan Gama yanzu koma yaushe ne ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum saboda ne la'allakum tattaqun dan mu samu taqwa wallahi ta'ala ko yaushe Allah yana son bauta wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a mu bautata wa Allah kada mu haɗa shi da kowa wajen bauta wa buka Allah ta abudu illa iyahu. shi ma sai shi kaɗai za mu bautatawa to bautan koyaushe to yanzu muka dawo cikin sha'aban akwai ibadu masu mahimmanci wanda sai zama kamar shimfiɗa ne zuwa ramadan usama bin zaidin radiyallahu anhuma sahabi ɗan sahabi jikan sahabi ya ce kultu ya rasulallah lam araka ta sumu shaharan mina shuhuri ma ta mu fi sha'aban gani na da kai ya rasulallah na ga kana yawaita azumi a sha'aban kana yawaita azumi a sha'aban daga cikin ibadu a wannan watan akwai me akwai yawaita azumi ya ce zalika shaharun ya fulun nasu an wannan wata ne da mutane da dama suke rafkana duniya zo bayyana rajabin wa ramadan tsakanin rajab da ramadan rajab wata ne mai karfi ramadana ma yana da karfi sai shi wannan ya zo a tsakiya wa huwa shahrun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin wata ne har yanzu da ake tafiya da ayyukan mu gurin rabbil alamin yace fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im yana so a tafi da aikin shi gurin Allah yana mai azumi hmm? yana so a tafi da aikin shi gurin Allah yana mai azumi to ga daga cikin manyan-manyan ibadu a wannan wata in dai kin saba kenan amma idan baki fara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tasafa sha'banu fala sumu. in dai wai ta tsawu'i zaki in har sha'ban ya kai rabi to shi kenan ku dakata barin azumi sai rage mikin akwai ramuwa ne to kirama amma ba ramuwa ba wani ta tsaui kawai ba a yi amma kin saba bismillah ko da zuwa ƙarshen sha'abada ne ba laifi abu wurin da yake cewa annabi sallallahu alaihi ya ce la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn kada ku gabaci ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu sai dai wanda ya saba don kin saba litinin alhamis alhamdulillah ci gaba yanzu muna dab da shiga da ramadan baina dai ramadan gab da shiga ramadan yanzu an hana mu azumin ashirin da takwas ko ashirin da tara ga watan mai sha'aban to sadan an hana mu azumin ranan shakka ranan shakka shine ranar talatin an ce ba a ga wata ba amma rubun yasir kamar da imamul bukhari rawaito ta'liqan ibn hajar ya ce wa wasalahu al-khamsa wa sahahu ibn khuzaima wa ibn hibban amma rubun yasir radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi amma yace man sama man sama al-yawma alladhi yushakku fihi duk wanda ya azumci ranar da ake shakka shine ranar talatin ke in an ce ba a ga wata ba mu ce ce to shi ya fara to in mutum ya haka faqad asa abal qasimi sallallahu alaihi wasallam mutum ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu an ce an ga wata in an ce in yi magana kan ibadu da suke cikin watan Ramadan a to man kafin ramadana din me muka fara me muka fara eh me muka fara kafin ramadan azumi a watan sha'ban kuma dukkan watanni abu hurairah yake cewa ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin masoyina manzon Allah ya mun wasiya da abubuwa uku an san su ai siyami thalathati ayamin min kulli shahar azumi uku kowane wata da raka'a biyu na sallan walaha sannan kuma da in yi witiri kafin kwanta sun ke kowane wata azumi yana nan akwai azumi na sati-sati akwai azumi na wata-wata to yanzu watannin kuma akwai azumi na shekara-shekara yanzu kamar azumi ya wuce shawwal muna da azumi na sati-sati litinin da alhamis ɗaya kenan muna da azumi na shekara-shekara shi ne sittati ayyami shawwal sannan kuma muna da azumi na wata-wata kwana uku to yanzu mun haɗa gaba ɗaya zai ba mu azumi nawa kenan azumi nawa ya kamata in yi a shawwal nawa shida a ba ku gane lissafin ba akwai na sati-sati litinin alhamis takwas kenan plus na uku sha uku sha hudu sha biyar plus 3 8 plus 3 nawa kenan 11 so plus 6 17 hajiya azumi sha bakwai ya kamata ki gama da yau mu mana yin guda nawa guda shida alhamdulillah to akwai azumin muka da yawa yanzu wannan azumin na farilla ne in ramadana ya shiga me ya kamata mu yi to babban ibada a ramadana shine mai azumi ne Allah ce ya na amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alallabi na min qablikum la'allakum tattaqun aya ta farko kenan aya ta 183 ayyaman ma'adudat aya ta biyu kenan ita ce aya ta 184 sai shahru ramadan allazi unzila fihi ƙuran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda yake nan a raye cikin koshin lafiya to lalle azumi to amma wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana kan tafiya shi kenan fa'iddatun min ayyamin ukhar ya bar azumin zuwa wani lokaci يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون في آية هدو وإذا سألك عبادي عني زي زمنا فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آية الإجابة أتن آيوين أزمي sai kuma ayan ƙarshe aya ta ɗari da tamanin da bakwai hmm? yanzu ayoyin azumi an tambaye ki guda nawa guda biyar ne daga aya na nawa aya ta ɗari da tamanin da uku sai da hudu da biyar da shida da bakwai an gane lissafin aya ta ɗari da tamanin da nawa 183 sai 180 nawa Wani 180 nawa Wani 180 nawa Wani 180 nawa ya kare ke muhimman ibadu a cikin watan ramadana dala ina da kaman abu goma sha biyu to in kuma lokacin ya kai sai mu shiga sauran abubuwan da ya kamata mu tattaba ibada ta farko a ramadana azumi to kuma makasudin azumi mu ji makasudin azumi dan me Allah ya ce mi azumi Allah ya ba mu aya ta 183 da kuma aya ta 187 mana ayan farko da ayan ƙarshe ke dan me za mu azumi Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum sai ce me la'allakum tattaqun Don mu samu taqwallah don mu samu tsoron Allah to sai aka zo aka rufe ayoyin azumi shi ma da taƙawa. Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون kin ga azumin ba zai tafi ba sai muna da taƙawa. Allahumma ati nufusana taqwaha Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha sai zama mutum yayi azumi amma ba shi da taqawa wannan shine aikin baban giwa kenan Allah baya so mu sani gaba ɗaya gaba ɗayan an tattara ayyukan namu gaba ɗaya da azumin da sallan da komai da komai sai mu shiga suratul ma'ida watlu alaihim naba abnai adam bil haqq ya'yan wa annabi adam iz qarraba qurbanan min ahadihima wa lam yutaqabbal فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر nake bukata inna ma qala inna ma yataqabbalu allah minal muttaki abin sani kawai Allah yana karɓa daga gurin masu tsoron shi yanzu azumin an tattara gaba ɗaya ina masu tsoron Allah sai Allah ya karɓi ibadunsu ina kuma wanda ba ruwansu to Allah ma ba ruwan shi aljaza'u min jinsi amal to ibada ta farko azumi to kin ga yana karantar da mu taqwa to taqawan kuma ita ce me me ƙawa? da hausa akwai taguwa taguwa me taguwa riga da fillan cifa taguwa eh wane wane a ni ma ba fulatani ne fa yanzu babana yana jin fulatan. maybe ya fi ma jin shi fiyo fiyo sosai yake ji amma mu dai tun da an haiho mu a jaushi sa ba ma jin to ba taguwa ba ana buƙatan taqwa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin kawai Allah yana karba daga gurin masu tsoron shi kawai kawai to lalle mi tanadin me taqwallahi ta'ala mi tanadin tsoron Allah to da izinin Allah Allah zai karba mana azumin mu kuma azumi yana tare da ibadu masu yawa izu ko a hausa ana cewa watan me yau watan azumi watan azumi to kin ga babbar ibadar ita ce azumi ya allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun da kuma ayyaman ma'adudat kwanaki ne kididdigagu mafi yawanci kwanaki talatin da kuma faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu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 da wannan ma Allah ce yayi na amanu bai ce yayi wa nasu ba to ga ibadu nan da yawa da ake bukata mu samu a cikin wata Ramadan wannan na ɗaya ke na biyu akwai iyamu Ramadan shi ma ana danganta shi ga Ramadan kamar da ce siyamu Ramadan to haka kuma ake cewa mai iyamu Ramadan tsayuwar Ramadana shi ba cewa ƙiyamu al-muharram a'a inda za faɗi generally sai a ce mai ƙiyamun laili kawai gama lokaci ana cewa ƙiyamu ramadan daga ciki akwai muhammad nasiru albani ya littafi ƙiyamu ramadan ƙiyamu ramadan tsayuwan dare cikin ramadan nan sallallahu sai na kwadaitar da mu sosai da sosai yace man qama ramadana imanan wa ihtisaba me za a baki gufira huma ta taqaddama min zambihi an gafarta miki abin da ya gabata na zunubanki in dai kika tsayar da ramabana, kika yi sallolin nan kina mai imani kina mai neman lada to an gafarta miki abin da ya gabata na zunubanki an gama har yanzu sake ce mana man kama lailatul qadri imanan wahtisaba shi ma an gama gufira lahu ma taqaddama min dhanbi to kinga kada zama rabanki a ramadana kawai girke girke hmm? girke girke tanda tande an gane tanda tande ai yau dan taba taba ka lashi alhamdulillah wanke wanke mm share share girke girke a'a ya zama ke ma kina da rabo a cikin azumin na qiyamul layli kuma ba sai kun bi masallaci ba ba sai kun bi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin in kin gaji kin gaji to in kika tsaya kika karanta ayoyi goma alhamdulillah ba za a rubuta cikin gafalallu ba wa man qama bi mi'ati aya kutiba min al-qanitin in kika yi aya ɗari za a rubuta cikin ƙaniki masu yawan biyayya ga Allah kinga maryam Allah ya riga ya rubuta ta ko wa Kanar min alqaniki annabi ibrahim ma yana cikin wannan saunu inna ibrahima kana ummatan kanitan lillahi hanifa qanitan yanzu kika tsaya kika yi aya ɗari, za a rubuta cikin ƙaniki. in kika tsaya kika karanta aya dubu wannan kan sai wani da wani kutiba minal muqantari za a rubuta cikin masu tarin arziki a duniya tarin arziki to karki bari wannan ibadan ta dinga wuce ki mata yassara ibadatu me alqiyam tsayuwan dare witiri kafin ki kwanta barci kamar kina da ƙoƙarin za ki tashi to ki bar wutirin ki zuwa ƙarshen dare shi ya fi sai don kin bi liman ne ko a gidanku ana yi to wannan zai zama ki sallah tare da liman har a ƙare za a ba ki lada kamar kin yi ƙiyamun laili na daren gaba ɗaya. an ji wannan kamar ba wai liman ki bi ke kaɗai ki sallar ki to za ki iya barin wutirin ki zuwa ƙarshen dare lokacin kin tashi ki yi mai. an tashi za a yi me yawa za a kinji ko za a yi abincin me za a yi abincin sahur to yanzu kin tashi yawa kin tashi yanzu tashinki ki lizinci ibadatu du'a ibadatu du'a ibada ta addu'a yanzu abu na uku ke shi ne Allah ce wa idasa alaka ibadi anni kawai fa ƙari. kawai Allah ce yana kusa ba ce nan manzon Allah ya ce ba amma yawancin tambayoyin za zamu ji an ce wa yas'alunaka 'anil mahidi sai ce me qul huwa sai ce qul ya rasulallah!' wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh qul ar-ruh min amri rabbi yastaftunaka sai a ce me qul illahu yuftikum kama nan fa wa su alaka ibadi anni ba ce kul ba sai ce kawai fa inni ƙari. kawai Allah yana kusa yana na miki muhimmancin addu'a to lalla in an tashi da daddare za a ɗora girki sai ki addu'a ba kuna kuna da Hisirin musulun ba addu'a ta biyu a Hisirin musulun ba za ta gaya min? addu'a ta biyu a hisnul muslim addu'a ta biyu na'am e me kawo min nassin addu'a alhamdulillah ba alhamdulillah ba ne ok a sake duba da kyau addu'a ta biyu ita ce wanda ya farka da daddare ce la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أولا من إياتكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan kullum ma ana yi ko ma yaushe ma ana yi da safe ana yi da yamma ana yi eh bayan sallah ana yi in kin je maka ma shine ake akan safafa shine ma akan marwa in an je arafa ma ita ce dai ake tunanatawa akwai hajiyoyi da yawa ko alhamdulillah ko sai masu niyya la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al yanzu kika yi addu'a in kika ce ya Allah ka gafarta mun an gama an gama in ma kika yi addu'a addu'a an karba in kika tashi kai sallah sallar ma an karba addu'a nan tana da muhimmanci musamman ga ku iyaye mata Allah ya kara muku daraja kin ga koda ba dan komai ba zaki tashi dan ki dora girki to kada tashin girkin ki kawai zama girki girki uwar girki la la la sarauniyar girki la la la la ki da girkin ya zama ibada ki converting din shi ki sa shi a wani converter E, convert girki to ibada alhamdulillah da sai ki samu ibadatu me addu'a addu'a ibada ta addu'a tana da muhimmanci to sannan kuma ba lallai lokacin da kika tashi da daddare shine kawai addu'an ba a addu'o'in suna nan tunda kika dauki sahur har har har ki sha ruwa in kina addu'a kika dace alhamdulillah kuma gashi tare muna tare da mai tarin bukatu a gurin Allah bukatu masu dimbi dimbin yawa to maybe ke kanki yanzu akwai bukatun da kike da shi a gurin Allah in kina da aure maybe mijinki akwai bukatun da yake da shi a gurin Allah maybe dai ba ana samun yanda ake so ba alhamdulillah cikin rufin asiri dama kowa a cikinmu da yana so ya kasance cikin rufin asiri yau gidajen ba irin gidajen da muke ba kuma muna da bukatan masu gidaje masu standard din nan can sama sama alhamdulillah ba ma buƙatar mafifici ko yau gida me mai muke bukata? yau me AC alhamdulillah ba ma buƙatan lantarki na gwamnati muna bukatan kawai solar 24 hours hmm? muna bukatan za mu yi sahur ko za mu yi buɗe baki mu yi da kaji alhamdulillah farfesu masha Allah rufin asiri dai rufin asiri kwanciyar hankali kowa yana bukatar rago to da Allah mu da addu'a ibadatu du'a to akwai addu'a lokacin bude baki karki mance kuma musamman mai azumi yana da addu'a karbabbiya gurin Allah ha kin yanzu na fara lissafi to haka haka to ya kamata in dage da addu'o'i maybe an gayyace ni shekara mai zuwa kuma ba haka zaki ganni ba shi oke wannan wanda ya zai mana muhazarar nan shine wannan shine zama haka to kowa ya dage yanzu lokacin buɗe baki mai azumi yana da addu'a karfaffiya gurin Allah to sannan kuma mun tashi yin sahur ma in muka yi wancan addu'ar la illallah zuwa ƙarshe kina da addu'a karfaffiya gurin Allah yanzu lokacin buɗe baki lokacin da zaki sha ruwa kina da zahaba zama'u wa batallati al'uruqu wa sabata al'ajru insha Allah hmm? to banda ita kuma zaki kawo addu'o'inki bukatunki da kike da shi na duniyan nan da na lahira in kika dace shi kenan to lalla mu dage da addu'a mu dage da addu'a wannan ibada ta nawa kenan ta uku ibada ta farko muka ce me ma azumi sai ibada ta biyu qiyamul layli sai ibada ta uku addu'a addu'a ta hudu a ibada ta hudu akwai ibada ta ciyarwa ibada ta sadakoki ciyarwa mana ki ciyar da abin da Allah ya baki musamman kuma tun da azumi muke yi alhamdulillah ciyar da mai azumi yana da falala shi ne zai kika ba mai azumi abincin da ya ci ko ya buɗe baki za a baki lada kwatankwacin ladan da za a bashi kuma mun san shi mai azumi lada nawa ake bashi ne ba iyaka jazakillah wai ta faɗi wannan baba ce ta faɗa fa eh don ki dan ba ta wani eh baba tana da ɗari biyar abin mamaki idan ma baba ta ta ta ba da amsa mai gamsarwa sosai mana shi ladan mai azumi ba a cewa goma ko ashirin ko talatin la ba iyaka kawai tare da shi akwai mai haƙuri mai haƙuri shi ma ba iyaka ba iyaka nan, kenan mi ƙoƙarin ciyarwa iya abin da kike da shi musamman a ce lokacin buɗe baki musamman lokacin sahur wayansu suna da shi wayansu ba su da shi kuma Allah bai yi ma daidai ba ko ya tsumma ma ba daidai suke ba in kika duba wa'ansu sun fi wa'ansu to haka mu ma muke wa'ansu sun fi wa'ansu to kuna da shi ki dinga duba wanda suka cancanta a bawa kama ce fadin Allah bai gima daukaka wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan yau a ciyar da miskini wai miskini wanda ba shi da wadatar da zata wadace shi miskinan wa yatiman a tallafa tallafawa marayu wanzu gwara ne haskin fara fa kamar mu yanzu a masallacinmu duk da cewa sai wata-wata amma yanzu a haka mana da dubu ɗari biyar a ƙasa rabin miliyan wata-wata kawai wata-wata duk wata a ajiye abin da aka ajiye rabin miliyan hmm? kuma duka-duka bai wuce rabin shekara ba an ajiye rabin miliyan duk wata ɗaya ana ajiye kusan dubu ɗari Bikin gan muka fara daga wannan shekarar insha Allah in dai an yi maintaining an ba da haɗin kai za mu ajiye insha Allah abin da zai kai miliyan iya masallacin bai kai rabin ɗakin nan ba ba kama bi iznillah kowa ya bayar kaɗan kaɗan almu'minu qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwani kuma yanzu mawadatan sun fara kawo atamfofi yanzu an kawo atamfa fiye da dozin nawa kawai a raba wanda za a raba amma ya zama dai ta cancanta a bata to maganan ciyarwa ciyarwa yana da buƙatar lalle mu sa hankali sosai iya abin da kike da shi ai na ga insha Allah dai kina da iya kina iya samun naira hamsin? yanzu kina da naira hamsin. ya za ki amfani da naira hamsin wajen ciyarwa me za ki biya na naira hamsin? aha fiyo wata Kinga kina da naira hamsin za ki samu fiyo wata guda nawa biyu to sai ki ɗauki ɗaya ki bayar kuma mun san wace sadaka ce mafificiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce afdalu sadaqa juhudul muqil mafificiyar sadaka ƙoƙarin wanda ba shi da shi yanzu kina da naira hamsin sai kika ɗauki fiyo wata ɗaya kika bayar kin yi sadaka da rabin dukiyarki kenan kar mu rena da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra kar ki rena kar ki rena yanzu ko da naira hamsin kika ba mai dabino to sai ce dabinon hamsin babu fa babu dabinon hamsin dabinon ɗari maybe zai ce dabinon hamsin zai baki guda nawa ya miki ya kyautata miki kenan maybe zai ce zai baki guda ɗaya don ya kyautata shi ne za ce dabino guda biyu to kin samu dabino biyu to ki ba wata guda ɗaya mana ki rena ki rena ittaqun nara walau bi shiqqi tamra to yana daga cikin ibadu da ya kamata mu kiyaye ibada ta me ciyarwa ibada ta sadakoki ibada ta shayarwa hmm? kuma mun san a cikin ciyarwa da shayarwa afdalu sadaqa saqiyul ma mafificiyar sadaka shayar da ruwa hmm to sai na fara gaya kai na a ah, to a matsayina na dan albashi yanzu a kullun zan iya siyan fiyo wata kamar leda daya fiyo wata leda daya to kin ga fiyo wata ya danganta fiyo wata na ina ne Nebi za za ce za a yi bani shi naira ɗari uku to ɗari uku times talatin sai mu ce 3 times 3 9 a ɗari uku mana da zero nawa biyu a tati mana da zero nawa ɗaya to mana da 9000 kudin ya zama nawa duka kenan dubu nawa dubu tara alhamdulillah a kullum a ce mutum zai iya ba da ledan fiye wata ɗaya dubu tara to kuma a ledan fiye wata akwai guda nawa ne a ciki ashirin ashirin karin rena abinda nake iya rena shi din kuma sai sanadiyan tsira na gobe kiyama to kuma ba za ki iya kullun leda ɗaya ba maybe leda ɗaya zan siya amma ya mun kwana biyu misali ko ya mun kwana hudu in kwana hudu kin ga kullun zan yi sadaka da guda nawa kenan biyar alhamdulillah mutum biyar su sha fiye watanki alhamdulillah karki cewa ke ba ki da shi mu ta jawo makanmu bala'i a kina da shi wallahi daidai gwargwado ki ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bi mai bi shakki tamra shakki tsagin dabino fa kar ce babu babu babu babu a akwai akwai insha Allah an ji dai lissafin da nayi yanzu kin dan tara 300 ki sai kika sai ledan fiye wata to maybe in ce a ah, to ni mutum ɗaya kawai zan bawa babu laifi kin ga kenan ledan fiye wata za ta kai miki har kwana nawa kawai wannan na sadaka ba na shirki ba kwana ashirin kwana ashirin Me kin ga abin da zai rage rabin leda kin ga kenan dai insha Allah ɗari biyar za ta iya biya miki ki ta iya shayarwa har ƙarshen Ramadana bi iznillah to za ki ga a Makka wani ma ba lalle fiye wata ko botul wata a zai ibi ruwan zamzam ga masu dawafi muna ganin su a cibiya ko kawai shi yana zuba ce hajj faddal faddal shi kawai zai zuba ya baya mika kawai shi ke shi aikin da ya ga zai kawai kenan kar mu dauka aikin banza ne fa afdalu sadaqa saqiyul ma mafificiyar sadaka shayar da ruwa to lalle mu rike wannan babi na hudu kenan abin da ya shafi sadakoki Shiyarwa, shayarwa abu na biyar ibada ta biyar a ramadana akwai yawaita karatun ƙur'ani ba wai zuwa tafsiri ba fa ɗaukan ƙur'anin mushafin a karanta yawancin tafsiran namu to wallahul musta'an kuma musamman ce tafsirin mata kamar hira-hira ya fi yawa a gurin labarai sun fi yawa a gurin cinikayya hajiya goma-goma hajiya banda sata to haji zuwan taru to amma mai aka faɗa wata aya aka fassara oho ba ta sani ba to irin wannan tafsirin ya kamata mu ma kan mu qiyamul laili yau abinda ake bukata a ramadan Allah ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi qur'an. kuma mai abdullahi ibn abbas yake cewa ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada nasi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fayudarisuhul alquran fi mudarasan qur'ani to nan koda da yaranki ne a ce immediately bayan kun yi sallan asuba to sai a ɗauko kowa ya dauko nashi a bude a karanta ko da shafi ɗaya ne in ma ba ku iya karanta yanzu akwai wayoyi akwai app da yawa kawai za ku danna ne daga aya na kaza zuwa aya na kaza danna wa kike so ya karanta miki makarantar ma sai kin zaɓa kin darje misali za a ce to ina bukatar min shawi ya shi zai karanta mana ko mahmud khalil al-husari ko abdul Basir abdul samad ko muhammad ayyub gashi nan dai ko al-huzaifi sai kin zaba kin ga yana karantawa ku kuna saurarawa ibada ne wannan kar mu rena kin ga ya zama kina da rabo na karatun qur'ani hmm? domin muna watan me watan qur'ani to kada zama kawai rabanki shine me girki yanzu an gama an ci an girka an ci to sai a lafta miki me kuma me za a lafta miki bayan an gama ci wanke wanke wanke da kuma share share da kuma gyare gyare bai kamata ba bai kamata ya kamata kina da lokaci na karatun ƙur'ani yanzu mun samu a guda biyar ke ibada ta farko azumi ibada ta biyu qiyamul laili ibada ta uku addu'a ibada ta hudu yawa duka sai ki tattara su kawai sadakoki ciyarwa shayarwa duk ki tattara su a guri daya ibada ta biyar karatun qur'ani yana da muhimmanci to kuma me ake so in samu wajen karatun ƙur'ani me ake so in samu ba wai tsaban karatun ba fa ana buƙatar tadabburi afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha tadabbur inji ayoyin suna yi da ni ne nima in an kawo maganan wuta inji nima fa ina wutan fa sai mai tsari. in an ce kar a ciri ba, in ji ana yi da ni ne ba wai kamar da muka saba ce a ma kai mun su ta ka dawo ha to kaga kamar shi baya ciki kenan ko baya cikin ayan a ramma ma baya ciki to kuma da ala ma ya kai su bakin wuta sai magine to ya ja shi shi kenan shi ma zama dan wuta ke to mu dinga jin ana karanta mu ma fa da mu ake yi ki duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shayyabatni hudun wa akhawatuha qabla al-mashib suratu hud da 'yan uwanta irin wal mursalati irin amma yatasaalun sun sa shi yayi furfara kafin lokacin furfaran shi yayi yana ji da shi ake yi yana ji da shi ake yi hmm? mu kuma muna ji ba da mu ake yi ba damuwa ne fa wallahi damuwa ne babba babba sosai in ji duk abin da ake karantawa ana yi da ni ne to amma da yawa matsalar mu shine ce a yau malam da mu yake wa'azin kuma habaici ake mana gurin wa'azi a kawai in naji an faɗi laifi na ce alhamdulillah to insha Allah zan gyara an ji wannan in na ji abin kirki kuma in yi ƙoƙarin aikata to wannan shine karatun ƙur'ani ya mun tasiri ke su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Abdullahi ibn Mas'ud da su yanda suke karatun Qur'ani kamar yadda Abu Abdurrahman Sulaimi yake faɗa in sun dauki ayoyi goma hmm? kamar irin wannan karatun an daina shi ba ba sa wuce ayoyi goma nan sai sun san ma'anoni shi sai sun haddace kuma sai sun yi aiki yawa aiki yanzu a ramadanan nan inda za ce za mu yi aiki da abin da ake karanta mana wallahi da mun zama bayan Allah first class yawan karatun ƙur'ani dai da ake a Najeriya da yawan tafsirai ki duba yanzu al'amarin ya canja da asuba karatu da safa karatu da rana karatu da azahar karatu da la'asar karatu yau kafin magariba in muka koma social media ko 24 hours karatu tuka ne kawai sai dai matsalan kawai aiki aiki to Allah mu lizinci Qur'ani kuma mu lizinci aiki da Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye Aisha yaya ɗabi'un zan Allah yake sallallahu Alaihi wasallam me take cewa hulukuhul ƙur'an ɗabi'un zan Allah ƙur'ani ina nan ƙur'ani sune ne ɗabi'un zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma'ana abinda aka umarta a Qur'ani shi yake yi abinda za ce yi annan sallallahu alaihi ya yi an gama bari ya bari sallallahu alaihi wasallam ibada ta nawa kenan karatun ƙur'ani ibada ta nawa ta biyar ibada ta shida duk da wannan ya fi shafan maza maza maza kama ke ma zai shafe ibadan zaman masallaci ko kuma gurin da kika yi sallah yanzu ku mata ku yi sallah a gidaddajinku shi ya fi muku alkhairi amma in kika zo masallaci ya yi ko bai ba ya yi la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairul lahunna kuma ta kun ji ko ku yi sallah ɗakunan ku shi ya fi muku alkhairi yanzu ma ɗauka kin yi sallah a gidanki ne a ɗakinki to zama gurin da kika yi ibadar nan yana da muhimmanci maybe a ce za ki jira sallah zuwa bayan sallah hmm? za ki jira daga azahar kina nan a zaune har yaushe halla asar yana da muhimmanci amma muna iyawa ba ma iyawa ba ma iya abu ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba zan gaya muku abinda Allah yake kankare muku kurakurai ya ɗaukaka muku darajoji ba suka ce bala ya rasulullah ce kyautata alwala lokacin sanyi da mutum baya so da yawan taka zuwa masallaci ce wanti baru salati ba da sala da jiran sallah bayan sallah in salloli biyu ne suka fi mana sauki ko a ce uku daga azahar zuwa la'asar amma shi kamar lokacin barci ne ba ko a masallatan kika shiga za ki ga mutane kawai sun zo sun baje suna ta barci wannan yana jan rago wancan yana jan akuya wancan yana jan to an gane jan rago ai me jan rago ok gwarti to daga azahar zuwa la'asar to akwai kuma daga la'asar in zauna zuwa magrib kamar shi ma da dan wahala to sai kuma daga magrib zuwa isha shi ma kamar yana dan wahala a ya fi sauki Okay, ina nufin a masallaci Okay, ko a gida to amma sai kin yi buɗe baki kenan kin gama buɗe baki sai ki yi sallan to kin yi sallan sai ki jira sai eh, zai zai zama da sauki in an gama ɗamewa alhamdulillah an gama ɗamewa sai ki yi ko ku yi sallah cikin jama'a sai ku zauna ku ta ambatan Allah zai ya zama shine mafi sauki ke to dan Allah mu shi to sannan kuma akwai na bayan sallan asuba yanzu muke karanta hadisin Anas ibn Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ce man sallal ghadata fi jama'a wanda zai sallar asuba cikin jama'a a to kuma ta kuna sallar asuba cikin jama'a ne to me yasa ha yanzu kuma ta a dabinku. wata za ta iya jagorantan kuma mace ta jagoranci mata babu laifi ga ummu waraka wata jajirtacciyar mace ce a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ummu waraka binti naufal ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta permission ta dinga jan mutanen gidanta mace za ta jagoranci mata kama na ga kaman da yawa in an samu mata dubu sun hadu. in an ce lokacin sallah yayi to me za ki ga kowa sallanta daban-daban me kuma ce a wata ta jagorance ku gaba ɗaya sai ga wannan in an je gidan biki ok ok kuna ji abin da baba take faɗa yau wayansu ba su ma san gaba ɗaya wayansu kuma sun sani to amma kuma dai ba za su karɓa ba ne yau ba za su karɓa ba za a ce baba ta cika iya yi iya yi ba iya yi ba ne to yanzu ma kin ma kanki almuhim kamar sallan asuba ku yi a cikin jama'a sai ku zauna ku ta ambatan Allah kin ga tunda babu karyawa a ramadana ko to shi na zauna ta ambatan Allah zuwa fitowar rana rana ta fito sai kowa ya tashi ya raka'a biyu bacci yake koma eh bacci nake koma wallahi musta'an ibadar barci ki duba barci da sassafe barci da safe barci da hantsi barci da rana ga barci da yamma banda na dare kenan kin ga barci kan barci ke to akwai barci mai kyau akwai barci mara kyau oke khawwat ibnu jubair yace an-nawmu awwalun nahari khurqun barcin farkon rana rashin hankali ne hur'un kama ce hankalin ya yage rashin hankali ne wawanci ne dolanci ne to kuma kin ga ashe mutane da yawa fa a wannan layin suke bai kamata wallahi zama dolo a Ramazana. hadda mai gida eh to bai kamata ba bai kamata ya kamata ce an yi sallan asuba in zauna a masallaci in ta ambatan Allah sai rana ta fito amma baccin bayan azuba ɗin nan kafin rana ta fito rashin hankali ne wa awsatuhu hulukun. amma baccin tsakiyar rana wannan ɗabi'a ce mai kyau ita ce qailula ke Ƙilu fa inna na lata ƙilu. bayan za ce ƙarfe nawa sha biyu dot to a ce ana sallan azahar sai kuma mu koma mu kwanta amma yawancinmu a lokacin nema lokacin neman mu yake hmm? da ya kamata sai mu je mu kwanta wannan ɗabi'a ce mai kyau sai wa akhiruhu baccin bayan la'asar shi kuma me honkon wawanci cikin ga bacci ɗaya ne mai kyau kenan ko baccin yaushe tsakiyar rana daman dare waje allan laila libasa lokaci ne na hutu to Allah bayan asuban nan mu dinga zama muna ambatan Allah in muka ambata Allah rana ta fito sai mu tashi meme sallah raka'a biyu yanzu Allah zai baki ladan me aikin hajji da umara cikakkiya cikakkiya cikakkiya an ji cikakkiya tammatin tammatin tammatin daga cin ibadu da ya kamata mu kiyaye akan wannan abu na nawa kenan yanzu na shida na faɗa to abu na bakwai abu na bakwai sai mu kiyaye salatu buha da sauran nawafil na fulfuli sallan walaha eh daga fitowar rana kafin dai zawali yayi hmm ki samu ki sallan walaha to inda mutum zai fito zuwa masallaci shine fi to tunda ke a gida kike sallan ki ki alwala ki tafi gurin da kike sallah yana da kyau kuma ki keɓance gurin sallah a gidanki ce hmm? daidai wancan angul ɗin shine gurin ki don kika yi alwala kika tako gurin kika yi sallan walha raka a hudu kafin a zahar kika yi raka a hudu to Allah zai gina miki gida cikin gidan aljanna hudu hudu sai aljanna alhamdulillah wala haraka raka'a hudu kafin azhar raka'a hudu dan sannan kuma ki kiyaye sauran nafilfili sunanur rawatib sunanur rawatib mana kafin azhar raka'a hudu bayan azhar raka'a biyu bayan magriba raka'a nawa biyu amma da yawa na lura wallahi ba ma iyawa ana sallamewa kawai wasu azkaran ma ba su yi za a je a yi me za a je a ci abinci a to abincin a fara cin shi mana kafin me a yi sallah wannan cike sunar manzan Allah sallallahu alaihi kin ga wani lokaci wallahu Musa'an, to sai kuma raka a biyu bayan mai isha sai raka a biyu kafin tsallan asuba mu kiyaye wannan mu kiyaye wannan daga cin ibadu ma zai muku wahala sosai ko mata akwai ibada ta itikaf itikafi wani su fara za a samu mata suna shiga itikafi hmm? kamar mun kika je makka madina alhamdulillah yanzu na kina da kafasiki hajiya ke ka tafi umara kala za ki iya shiga itikafi ba wanda zai ce miki komai akwai bangaren mata daban bangaren maza daban alhamdulillah kuma a gurin da ki kwana fa ba abin da zai fitar da ke sai dai zaki shiga bayan gida shi ke amma ba haka ba gurin zaki ta ibadunki akwai ibadan itikafi to kuma mun san akwai wata ibadan da tafi itikafi ko wa za ta gaya mun wata ibadan da tafi itikafi manzo Allah ce ya fi son wannan ibada fiye da ya itikafi a masallacin shi har tsawon wata daya hmm? wace ibada ce wannan ba ciyarwa ba ne wata ibada tana da muhimmanci annan sallar sai mace a in tashi cikin biyan bukatan ɗan uwana hmm? in tashi cikin biyan bukatan ɗan uwana yanzu yana da wata bukata in tashi in je in biya mai bukatan ni in bartawa bukatar kenan ke to na fi son wannan ibada fiye da in zauna itikafi wata ɗaya a masallacin manzan Allah sallallahu Eh, yau mutum ya fifita wani akan kanshi biyan bukatan jama'a misali a ce yanzu ha sai ga wani na yana bukatan ya je miya barkate hmm? to sai bar aiki na ɗauke shi a mota in kai shi ko in kai ta sai to shi kenan ma'asalam shi kenan kar mu wannan aikin fa ni in barnawa in biya ma wani buƙatar shi ya fi kafi na wata nawa wata ɗaya a masallacin manzan Allah sallallahu ba a cin da ba daga cin ibadu a nan sai wannan Allah ya hore musu umra cikin ramadana umra cikin ramadana yanzu akwai wanda aka sai visa ne babu ba ta da wannan ya biya mun umara Mala Abubakar? Abubakar. Gana? Allah malam da ta tashi magana A ah, inna lillahi. Ko kacce karasa kuma jin kafin a tafi mana. Jini ya hau? A ah, irin wannan ana gaya mata zai ta faɗi ta yi sujudu shukur. hasbunallahu wa ni'mal to yanzu in dai kin samu kin tafi yana da kin ibadu masu muhimmanci ibadu masu muhimmanci umratun fi ramadan ta'dilu hijjatun ma'i yana daidai da aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai taharri lailatul qadr yanzu na je na takwas kenan ko na tara na takwas kirdadan daren lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr da Allah kar a bar mu a baya yanzu mun fara jin kanshin daren lailatul qadri ni na fara jin kanshin nan da kwana 20 kenan kacal a ba 20 ba fa nan da kwanaki 30 wata ɗaya cir zuwa daren lailatul qadri mana an fara kenan yanzu muna ashirin yau maximum ramadana kwana nawa goma tun an fara ramadana mu kai ashirin wannan daren eh to ya kamata lallai mu dage mu dage in an shiga ramadana banda yawan girke-girke hmm, wanke-wanke ayyuka masu yawa-yawa a ki dage wajen daren lailatul qadri in kika dace lailatul qadri khairun ya fi watanni dubu ya fi shekara tamanin da uku ya fi dare-dare dubu talatin abu na tara ok mi yawaita ambatan Allah mi yawaita istighfari musamman in an tashi da daddare kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun abu na goma cip cip sadar da zumunta da ziyara don Allah oke a kullum ki samu wadda za ki ziyarce ta don Allah ziyara abu na goma sha ɗaya kin ga muna da ziyara muna da iyada gaida mara lafiya A sallallahu alaihi wasallam ce man mariban auzara akan lahu nadahu munadin an tibta wa taba wata wa tabawwa'ta min aljannati manzila an dace duk wanda zai ziyarci dan uwan shi dan Allah ko kuma ya ziyarci mara lafiya to kenan me shele zai kira shi a an tibta wa taba mamshaka wata bawwata min aljannati manzila ya kin samu masauki a aljanna alhamdulillah kin ga yayi kenan sosai to da sauran ayyukan alkhairi barkate barkate suna nan da yawa akwai Muhammad bin Salih al-Munajjid hafizahullah yayi takaitaccen kuma yana nan akan net yace salatin wa sab'ina mi'a amalan salihan fi ramadan ayyuka ɗari da saba'in da uku cikin ramadan yanzu wani ina ta magana na kawo mana guda nawa goma sha biyu to alhamdulillah su ne jigajigan ban banda su kuma anan ya gaya mana wasu ayyuka masu yawa-yawa kaman sallan farilla shi azumin tarawihi gaggauta buɗe baki jinkirta sahur yawaita subhanal malikin ƙuddus, musamman an yi witiri sunan rawatib sallan walaha sadakoki subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yawaita la haula wala quwwata illa billah in kin ji mai kiran sallah yana kiran sallah ki bihi sai aljanna fa yawaita istighfari addu'o'i salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karatun qur'ani tadabburi hibbuhu haddan qur'ani mudarasatuhu mudarasan qur'ani qira'atu tafsirihi a wannan kama Najeriya alhamdulillah karanta tafsiri ƙorani yana shan fama da masu ja ne da wanda ake jan su kowa kawai tafsiri tafsiri da wanda ya iya da wanda bai iya kowa tafsiri tafsiri to sannan kuma da karantar da ƙur'anin tuba ga Allah biyayya ga iyaye sadar da zumunta girmama baƙi kyakkyawan mukotaka yawan yada sallama ciyar da abinci kyakkyawar magana azkaru sabahi wal masa mutum zai kwanta ya kwanta da alwala wannan yana da mahimmanci, in za ki kwanta da daddare ki kwanta da alwalanki to kina tashi mala'ika zai ce kawai wannan a karɓa mata addu'arta amin amin in ranar juma'a ne ga maza mutum ya tafi masallacin juma'a da wuri ya zauna kusa da liman ya yi shiru to ya dace duk taku ɗaya Allah zai bashi ladan azumi shekara ƙiyamun laili shekara kar mu rena ko da murmushi ne kada mutum ya rena mutum ya tausasa ya sake fuskan shi in an miki abu ki haɗe fushin ki yabe salatu tauba nasiha karantar da jahili al'amuru bil ma'ruf annahyu anil munkar sannan kuma ki dinga rinsa ganinki banda kallace kallace musamman na movies daban-daban yanzu da ana arewa Tati. Tati nawa ne ma ok 24 ne ok ba Tati ba ne yanzu an koma sera movie an koma movie to a ramadana ba ruwanki da wannan fa ba ruwanki fa ba ruwanki dai da mara lafiya wanda yake bukatan taimako a tallafa mai jiran sallah bayan sallah zuwa ila kulhin girmama malamai yada sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta na gayanci ba ku iya musafawa. amma dai an fara aiko ana dan yi amma maza sun fi ku eh musafaha yanzu mace ko da mijinta ne fa bata iya musafawa. <laughs> wai da mijinta ba shi haka ke alhaji zai ce ke me haka kuma ana dan yi eh dan kaɗan ba dan kaɗan. ana dan yi dan kaɗan. to musafa nan kar arena kar arena kar arena kafalatul aitam taimakawa marayu taimakawa zaurawa kar arena kar arena da izinin Allah sai mutum ya kai gurin da baya tsammani to Allah mai gima daukaka ya datar da mu fi duniya al'akhira Kada lokacin mu ya kare ka ka har mun cinye awa ɗaya ke to Allah mai gima daukaka ya datar da mu fi duniya al'akhira ok dangane da wanda yake bata azumi akwai abin da yake bata azumi gaba ɗaya gaba ɗaya azumin ya lalace akwai kuma abin da zai ɓata ladan ne ladan zai lalace shine ne sallallahu alaihi wasallam ce mallam yada qawla zuri wal amala bihi wanda bai bar maganan ƙarya ba bai bar aiki da maganan ƙarya ba bai bar jahilci ba kaman kallace-kallacen nan kaman zage-zage a gurin yara akwai kwallo-kwallo mu a gurin musulmai da kwallon asuba kaman ibada ana sallan asuba to sai a ɗauki kwallo kuma sai a je fili ok to wanda bai bari ba fa Allah ba shi da bukata ya bar abincin shi ko ya bar abincin shi to musamman ga mace yanzu in tana azumi sai al'adanta ya zo to dole ta bar azumi fa azumin ya lalace amma ladanta bai lalace ba fa ladan gwargwadon da kika fara kin fara tun asuba sai ce bayan la'asar al'ada ta zo shi kenan, ki ya lalace amma ladan bai lalace ba ko kuma ce mace tana da juna biyu sai ta haihu fala ya lalace sai ta rama ko kuma mutum ya ci abinci da gangan azumin shi yayi mai ya lalace ko kuma a ce a miji da mata su da juna cikin azumi azumi ya yi yaya musamman sababbin aure wannan ba a so ana aure a sha'aban sunna kamar da wasu sai musulun ne aure a shawwal kenan da za mu taimaka ma wayannan samari da 'yan mata a dinga ɗaura musu aure bayan azumi da yafi mu ɗaliban ilimi mana shan tambayoyi sai mutum kawai bugo tambaya wai yanzu fa shi gaskiya bai azumin kwana goma ba to me me ya faru wai shi daman ango ne suna sheke ayansu da ita shi da amarya sai oke to shi na yanzu ai kowane rana kawai azumi 60 60 ne ba kwana goma ba time 60 azumi shida za ka yi kafara to irin wannan jahilan gwanda a taimaka musu a sa musu auren yaushe yawa bayan azumi bayan azumi kama sa kafin azumi fa wallahi hadari ne ba a taimaka musu ba to da wannan kakalo amai da gangan yana bata mutum azumi to da wannan sai mu kiyaye musamman saban Allah mutum ya daina ci ya daina sha amma fa ba shi da ladan saboda saban Allah amma dan mutum ya ci da gangan ya sha da salat azumin ne gaba ɗaya ya ruguje amma can bai ruguje ba amma ladan ne kawai ya tashi a tutan babu rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal da yawa cikin masu azumi ba su da komai sai dai yunwa da kishiruwa kawai to karatun ba zai kare ba yana da kyau yana da kyau kamar irin wannan littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan siffan azumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ramadan dole shine in an ce wannan zai kawo mana azumin tiriyan tiriyan daga farkon shi zuwa ƙarshen shi hmm? da kuma yanzu matsaloli na azumi kamar wannan shi ma takaitaccen littafi yana na akan ne sab'una mas'ala fi siyam mas'aloli saba'in na azumi matsaloli saba'in in an yi kaza kaza ne in an yi kaza kaza ne ba shi da yawa da wannan aiki ɗari da saba'in da bakwai ɗari da saba'in da uku ɗari da saba'in da uku amalan salihan fi ramadan mana aiki da zan iya sa su a gaba kuma insha Allah an kai magaji da kin ga da aiki ɗari ne alhamdulillah in sa aiki ɗari a gabana kuma ce na cin musu alhamdulillah alhamdulillah to ko bai kai ɗarin ba ma in kika samu takaitattu kika sa hankali kuma kika yi ikilasi to da izinin Allah Allah zai karba to Allah mai girma da kuka datar da mu fi duniyar akhira wannan makaranta Allah mai girma da kuka ya kara mata albarka kuma kar ku damu yanzu ne aka fara hmm? ana bukatun da jajircewa in an jajirce to da izinin Allah ma malamin sai ku kwace shi daga albayan sai ku kwace shi daga can ba lallai sai ya tafi can ba kuma amma za buƙatar haɗin kanku ne haɗin kanku in kuka ba da haɗin kai eh kuka ba da abin da ya kamata a bayar to shi kenan to zai duba maslaha yanzu kullum mutum zai dinga garan bawon daga nan zuwa jos ne ya je ya dawo kama tun daga makaranta an sasa in an ba da haɗin kai zai zama amfaninku ne wallahi to Allah mai girma da kuka yi amfanar da mu ya datar da mu ya sanya mana cikin yantattu cikin watan ramadana Allah mai jima da kuka ya sanya rubuta mu cikin aljanna ya sauƙaƙa mana ya karɓa mana addu'o'inmu marasa lafiyarmu Allah ya warkar da su wanda suka rasu a cikinmu da yawa Allah mai jima da kuka ya gafarta musu mu kuma Allah ya kyautata ƙarshenmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh